من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ta nuna mana yammacin wannan rana na alhamis daya a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda dai ta yi daidai da goma sha bakwai a watan biyar na miladiya ta 2018 <clears throat> domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwagwado wanda muna addu'a ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci cikin wannan ibada ta wannan wata mai albarka ya mana taimako da agaji daga wajensa subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin yantattun bayansa wanda allah maɗaukakin sarki zai karɓi ayyukansu ya yafe musu kurakuransu ya mana jagoranci da gangakatar baki ɗaya za mu tashi muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi a kan ayata 215 da goma sha hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ۖ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نعم يقول الحق تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب في هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين يقول لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون أن يحصل لكم عذية وعذا وفتنة وبلاء والمعنى أن ذلك لن يكون كما قال جل في علا ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل بمعنى شبه أي لما يأتكم مثل ما أتى الذين خلوا من قبلكم وبين ما أتى الذين من قبل من قبلنا في قوله سبحانه وتعالى مستهم البعثاء أي الفقر والتعب والإعياء والدراء أي الدرر في أبدانهم وأموالهم وزلزلوا أي من المخاوف وغيرها مما يغلق الإنسان في حياته حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه يعني حتى وصلت بهم الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يقولون ذلك استبطاء للنسر وترقبا له وليس إنكارا للنسر لأنهم يؤمنون بأن الله ناصر أنبيائه ورسله ومن تبعهم كما قال جل في علا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فمتى متى نصر الله يعني يقولون ذلك متشوقين له مستطيعين له منتظرين الفرج به من الله عز وجل فقال عز وجل مجيبا لهم ألا إن نصر الله قريب أي وليس ببعيد والنصر قد يكون نصرا للقول وقائله بحيث يشاهد القائل انتصاره في الدنيا وقد يكون نصرا للقول فقط بحيث يموت الإنسان القائل قبل أن يشاهد النصر بعينه ولكن الله ينصر ما جاء به cikin wannan aya ubangiji tabaraka wata'ala yana fadawa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da bayinsa muminai am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna zaton kawai za ku shiga aljanna haka arha free of charge kawai ka ce kai musulmi ne sai ka je shi kenan ka rayu yadda kake so ka ji daɗi yadda kake so ka mega kafa yadda kake so ka hole ka more sai kuma ka shiga cikin aljanna tsindin don shi kenan aljannar ta zama arha ta zama free of charge ba tare da ka haɗu da cutarwa ba kana musulmi kana mutumin kirki kana bin allah da manzo sai ka samu wanda ko waɗanda suka gaya maka ba daɗi ko suka cutar da kai ko ka faɗa cikin wata fitina ko bala'i dan kana musulmi baya hana Allah <clears throat> ya kaddara maka wata fitina ko musiba ko bala'i ko talauci ko yunwa ko rashin lafiya duk wannan cewar ka kasancewar ka musulmi ko mumini baya hana irin waɗannan abubuwa su faru gare ka domin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce alif lami sai ce a hasiban nasu an yutraku shin mutane suna zaton kawai za a kyale su kara ba su rayu an ya kuro amanna don sun ce sun yi imani wahum la wahum la yuftanu wahum la yuftanun alhalin ba za a fitine su ba ba za a jarrabe su ba dole ai sai sun haɗu da fitina sun haɗu da jarrabawa sun haɗu da musiba sun haɗu da bala'i daga makiya da munafikai da makiya addini da tirsasawa da wulakantawa da gallazawa da zalunci wannan dan mutum yana musulmi ko mumini baya hana imaninsa wato ya sa ko ya hana ya haɗu da irin waɗannan abubuwa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sunanta haka ba shi yasa ce wala nan fatanna min qablikum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce murabbul izzati subhanahu wa ta'ala mun jarrabi waɗanda suka gabace ku da jarrabawa iri-iri bayan suna da imanin suna da aƙida allah ya sa musu wata jarrabawa ce fala ya alaman allahu lazina sadaku don allah ya bayyana allah ya san suwa ne ne magaskata masu gaskiya a cikin imaninsu amma har kullum ita uku ba ta ubangiji ko lada na ubangiji baya zuwa sai bayan abin ya faru misali idan kana mutumin kirki allah ya san kai mutumin kirki ne wannan ba za ta sa ka samu lada ba sai kuma aikinka na mutumin kirki da samowarka ta mutumin kirki ya biyo kirkin ya biyo sai sakamakon ya biyo haka dan lalacewarka allah baya maka hukuma ko azaba ko saboda lalacewa ko kangarewa ko fandarewa sai bayan aikinka Allah maɗaukakin sarki da ya halicci fir'auna alaihi la'ainur rahman ai Allah ya san fir'auna kangarare ne ya san fandarare ne ya san a kafiri zai fara a arne zai kare a kafiri zai mutu amma wannan bata hana Allah ya aiko masa manzanni har guda biyu ba annabi Musa da annabi Haruna dan uwansa alaihi salam da sai ka ce a tun da wannan kangarare ne dan wuta ne a bashi ya karasa a kangarewarsa a faɗarewarsa ya tafi wuta don mi ma za a bata lokacin aiko masa da manzo a'a ai yanzu bai yi kafircin ba sai manzannin sun zo zai kara kafircin kan kafircin da yake yi bayan hujja ta bayyana gare shi kaga sai ukuba ta biyo baya wa ma kunna mu'azzibina hatta na rasula haka Allah ya ce baya azabtar da bayinsa kawai musu azaba su ya turo musu da manzanni sun faɗa musu sun kiyarda haka muminai wato Allah ya jarrabe su suna da imani imanin su baya hana wata jarrabawa ko musiba ta same su ko akan ko sakamakon imanin su ko kisa ko wani abu makamancin wannan Allah ya ce haka ya jarrabu waɗanda suka gabace su Allah ya ce fala ya alamanna Allahu allazina sadaqu allah ai ya san masu gaskiya ya san suware amma mu mutane da 'yan adam ya za a san masu gaskiya sai allah ya bayyana su da wani abu za a san su wala ya alaman alkazibin haka allah ya san makaryata amma sai wato sakon ya zo kangarewa da fadarewa ta zo sannan makaryatan suka bayyana shine Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna zaton kawai za ku shiga aljanna Shi shikenan lami lafiya a cikin ruwan sanyi a cikin jin daɗi a cikin nutsuwa ba bacin rai ba fitina ba musiba ba bala'i Allah ya ce walan ma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum ai sai irin misalin abin da ya faru ga waɗanda suka gabace ku kuma ya faru gare ku sai ubangiji ya bayyana abin da ya faru ga waɗanda suka gabace ku bana suka gabaci wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce masatumul ba'sa'u suna da imanin su sai da talauci ya shafe su ga imanin ga talauci ga wahala ga gajiyawa wadarra'u da kuma ga cuta ga cutarwa ga rashin lafiya a gangan ciki ga musiba a dukiya ga asara ga kaza kaza duk wannan imanin su bai hana Allah ya jarrabe su da waɗannan abubuwa ba kuma haka wa zulzilu har sai da suka shiga cikin wani hali na tsoro da firgici da tashin hankali domin idan mutum yana wato hankalinsa hankalinsa a tashe yana cikin wato fargaba da tashin hankali mutum zai zama ba shi da nutsuwa sai da suka samu kan cikin rishin nutsuwa da damuwa hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu har sai da ta kai manzo da waɗanda suka yi imani da hali ya kai hali tsanani ya yi tsanani suna cewa mata nasurullahi yaushe nasarar allah za ta zo yaushe Allah zai taimake wannan tsanani da bala'i da gallazawa da ukuba da muke a cikinsa har wato wato mu fita daga ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki na farko mataki na makka duk wanda ya imani bawa ne ko ɗa sai an gallaza masa bilalu bin rabah al-habashi radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suka sha bakar azaba a makka na farko bilalu bawa ne na wani babban kafiri umayyatu bin khalaf lamba ɗaya cikin makiyan manzan allah sallallahu alaihi wasallam bilalu kuma umayyatu bin khalaf shi ya sa kuɗinsa ya sa nerarsa ya saye shi sai ga bilalu ya yi imani ya musulunta ya bi manzan allah yana kuma bawa na umayyatu bin khalaf ya kake jin me sai haɗu da shi yana gidan babban makiyin manzan Allah kuma shi ya zama babban masoyin manzan Allah kana gani haske da duhu za su haɗu ni ɗaya a lokaci ɗaya wannan bawan Allah ya dinga gallaza masa ba? ranar wato makka ba rana ce irin ta sauran raneku na garurruka daban-daban ba garin makka gari ne wanda yake a shimfiɗa a doron sahara ga manya-manyan nuwar wasu sun kewaye shi idan ranar ta fito ta buɗe in ka daga kanka ka kalli rana sai ka kamar wani gilas ne aka kwankwasa aka daka aka watsa yake walkiya yake tarsatsi don tsananin wato zafin rana sai digirin rana ya haura ya kai hamsin hamsin da biyar sama da haka sai a ɗauko biladu da gajeren wando a shimfiɗe shi cikin wannan tsananin zafin rana kan sahara a ɗauko ƙaton dutse a ɗora a cikinsa ya ɗauko gunki yana cewa ka yabi wannan gunkin ka imani da shi in raba ka da wannan azaba ka ce wannan gunkin shi ka yadda da shi shi ka imani da shi amma an sabbilalu sai ya ce ahadun ahadun ahadun shi ne amsarsa a ajiye wannan gunki ya zane shi ya zane shi har sai hannunsa ya yi ciwo shi da yake dukan shi zai yi kuka saboda ciwon dukan ya sa bayinsa su zo su zane shi bilalu ya suma ya fita hayyacinsa idan ya farfado a goga masa wannan gunki a fuska a ce ya yabi wannan gunki ya faɗa alkhairi a kansa sai ya ce ahadun ahadun ahadun a wannan hali suke har waɗansu daga cikin sahabbai suka ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ala tastansir lana ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi ba za a roƙa mana Allah ya ka mana ɗauki da agaji ba cikin wannan hali da yanayi da muke tsanani azabtarwa nan da can wani an azabtar da shi ga ammaru bin yasir ana azabtar da shi da shi da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa sumayya wajen azaba har an kashe mahaifiyarsa saboda su bayi ne karkashin mai gidansu mai gidansu kafiri ne su kuma sun yi imani ya rasulallah ba za a roƙa mana allah ba manzan allah ya ce innakum qaumun tastajiru ku mutane ne masu gaggawa ya ce mutanen da suka gabace ku saboda imanin mutum za a kawo shi a ɗaura hannunsa a mayar da hannayensa baya a ɗaure shi a yi rami a kafe shi a kawo zarto a ce ko ya yi imani ko a tsaga shi bi kamar katako ko kuma ya daina imanin da yake ya ƙi yadda ya sauka daga kan aƙidar da yake a sa zarto a ta gagarawa ta tsakar kansa har sai ɓarinsa bi kowane tsagi ya faɗi daban kai an maka irin wannan kana zaune kana cin ko ko da ko sosai amma imanin naka da midi'in taiwan ne ba imani ba ne midi'in makka ko madina gashi nan gashi imanin ka baya hana ka son zuciyarka su irin wannan wahalar suka sha sakamakon mai dan sun ce sun yi imani ya hana su zaman lafiya ko su kafirta su zauna lafiya ko su bi Allah su sha azaba shine Allah yake gaya mana wannan hatta ya kula rasulu na amanu ma'ahu har sai ta kai manzo da waɗanda suka yi imani hali ya kai hali tsanani ya kai tsanani suna cewa mata nasurullahi yaushe nasarar Allah za ta zo yaquluna zalika istibta'an lin-nasri suna faɗan wannan dan sun ga jinkirin zuwan nasara ba wai kuma suna kwaɗayin zuwan nasara ba wai inkari suke nasarar ba za ta zo ba suna da yaƙinin tabbas Allah zai kawo ta amma ta yi jinkiri ba ta zo ba ana shan azaba wannan shine akwai bambanci tsakanin da wanda bai yadda da akwai nasara ba da wanda ya yadda akwai ta jinkirin zuwan ta yake kokawa su sun yadda manzo da mumirai sun yadda allah zai baiwa manzanninsa da masu imani nasara amma ta yi jinkiri wahala ta tsawaita saboda mi sun san tabbas allah zai taimaki masoyansa zai taimaki manzanninsa da wanda suka bi su domin allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad Allah ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala sai kalamul lamul qasmi al muqaddara ya ce la ma'ana wallahi lanan suru rusulana lalle za mu taimaki manzanninmu in ji Allah na amanu da wanda suka yi imani da su Allah ya ce mun yi alkawarin ba su nasara fil hayatin duniya tun a wannan rayuwa ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da alkiyama za ta tsaya manzanni da mabiyansu su za su ci nasara Allah ya ce wace rana ce Allah zai ba su nasara yau mai hukumul ashad sai ce yau ma la yanfa'u zalimi na ma'aziratuhum ranar da ba za a karɓi uzurin azzalimai kafirai ba ya Allah kuskure muka ya Allah ba mu haka ba ya Allah da muka kiyarda da tashin alkiyama ya Allah da muka yi sako kaza dan an gaya mana kai hurun rahim su ta ka uzuri irin wannan la yanfa'u na ma'adhiratu da nan ba za a karɓi uzurin su ba walahumul la'natu Allah ya ce tsinuwa ma'ana kora daga rahamar Allah ta tabbata a gare su walahum su'ud dar bakin gida mummuna ya tabbata gare su Allah alkawarin baiwa manzanninsa da mabiyansu wato nasara ko da yaushe saboda tsanani za ka ji manzo da mabiya suna cewa mata nasrullah suna wato masu kwaɗayi da tashawukin wannan nasara ta ubangiji cewa tabbas za ta zo yaushe ne ubangiji ya ba su ansa ya ce ala inna Nasarar qarib ala ma'ana isma wa'u ku saurara lalle nasarar ubangiji ba nesa take ba nasarar ubangiji tana nan kusa sai dai nasarar ubangiji wanda ya zo da gaskiya ya faɗi gaskiya gaskiya za ta ci nasara sai dai lokacin akwai lokacin da mai gaskiya zai zo ya faɗi gaskiya da gaskiyar daga baya ta ci nasara mai faɗan gaskiyar ma ya ga cin nasarar gaskiyarsa ya ga cin nasarar gaskiyarsa al'umma ta karɓa nasarar ta karɓu ma'ana gaskiyar ta tabbata akwai lokacin da mai faɗan gaskiya ya zo ya faɗi gaskiya har ya tafi wannan gaskiyar bata ci nasara ba ma'ana bata tabbata ba sai bayan ya mutu wannan abin da ya faɗa ya so ya tabbata sai a ce ai da ran wane ya ce kaza kaza ai da ran wane ya faɗi kaza ashe kaza ɗin nan gaskiya ne ga shi bayan ya mutu yanzu mun zo muna gane gaskiyar da haka gaskiya tana tabbata da ran wanda ya faɗe ta da faɗar da kuma ko bayan mutuwar wanda ya faɗe ta faɗar ta tabbata wannan shine abin da Allah ya tabbatar mana cikin wannan aya cikin wannan aya idan mun duba za mu ga abubuwa na shirya da fa'idodi kamar haka na farko za mu ga tasliyatun rasuli sallallahu alaihi wasallam allah yana rarrashin manzansa sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa duk abin da suka haɗu da shi a makka na azaba da wahala da abin da suka haɗu da shi a badar da abin da suka haɗu da shi a uhudu da abin da suka haɗu da shi a hasab to nasara tana nan za ta tabbata ƙarshe kuma sai da aka yi fato makka ga baki ɗayan tun daga madina har makka har jaziratul arab suka zama ƙarƙashin mulki da jagorancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan allah ya bar duniya nasarar nan ta yi ta ci gaba manyan dauloli da ake ake gani su ne sufafawas a wannan lokaci su ne ainihin wato daular rum da kuma wato daular farisa sai da musulunci ya shiga cikin waɗannan dauloli aka karya waɗannan wato masu baƙin mulki da bautawa wasu abubuwa wanda ba allah ba musulunci ya tabbata ya shiga nan kaga nasarar nan ta tabbata an samu fato makka sakamakon wannan juriya da jajircewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi haka lamarin yake a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane ƙasa a kowace duniya a yanzu a duniya ba addinin da aka fi yaƙi da ta shi wajen makiya kamar addinin musulunci kuma babu addinin da ya fi cin nasara kamar shi yadda da ake ƙoƙarin a bata shi a munanta shi a ce addinin 'yan ta'adda ba yahude zai yi ta'addanci ba za a jingina ta'addancinsa ga addininsa ba kirista dan mishan zai yi ta'addanci ba za a jingina ta'addancinsa ga addininsa ba amma musulmi in ya kuskure ta'addanci sai a jingina ta'addancin ga musulunci a ce dan zafin addini dan kaza kaza ma'ana kamar addinin sa ne ya koya masa ya je yi abin da ya na kuskure saboda mai ba shi ake son a bata ba ko aibata addinin ake son a bata a aibata a sannan abu na biyu muka fahimci da'awa zuwa ga allah maɗaukakin sarki ko masu da'awa zuwa ga allah maɗaukakin sarki wannan ba ta hana a jarrabe su a ce ai su bayan allah ne na kware kaza kaza ba za su haɗu da musiba ba ko bala'i ko jarrabawa ko kaza kaza a'a wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala tun daga kan annabawa sannan fal'amsalu fal'amsal gwargwadon imani gwargwadon yanayin wato saukar nauyin musiba da kuma abubuwa wato irin wannan gwargwadon wato ingancin addinin mutum da rukunsa da shi haka al'amarin yake domin akwai wanda shi ya ce ya yi imani ya fara tafiya hanyar kirki yana bin allah da musiba ta zo sai ya kauce sai ya ce kai da ina zaune lafiya ai yanzu kawai daga na dan zama dan ustazu din nan sai bala'i sai musiba sai kaza kaza ubangiji bai bar wannan ba ya ce wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin daga cikin mutane akwai wanda yake bautar Allah ala harf ta gefe dama can ba a cike yake tsundun ba ta gefe ai ibadatan ala tarafin ta gefe yana daga gefe gefe fa in asabatu khairun itma'anna in ya samu alkhairi ya samu abin da yake so ya samu kuɗi ya samu kwanciyar hankaci alhamdulillah ai aƙidar nan wallahi tana da kyau wallahi gashi tun da muka fahimta ko ina samun kuɗi muke arziki kaza kaza abubuwa sun buɗe sai ya nutsu hankalinsa ya kwanta amma wa in asabatu fitnatun sai wata musiba ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya juya baya ya kauda kai Allah ya ce khasirat dunya wal akhirah wannan yayi asara ta biyu ya asara duniyar yayi ta lahira duniyar bai ci nasara ba lahirar bai ci nasara ba Allah ce zalika huwa al mubin wannan ita ce asara mabayyaniya mutum yayi asarar duniya sai ta lahirarsa ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yau al ala zalika huwa al mubin haka Allah ya ce alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim wanda suke asarar gangar jikinsu da iyalansu a duniya ka bin Allah ka kauce wa Allah ka fanɗare ka gari ka ce ma wa'azin ko tafsirin ko karatun alƙur'anin ko tunatarwar ko sallar ko kaza ba naka ba ne na suwa ne kai ba naka ba ne bai shafe ka ba kai kawai za ka yi abin da za ka yi tun da ka wanke riga ka ka goge ka sa ka karya hula shi kenan duk abin da kai shi kenan in ka shiga masallaci ka yi musulunci in ka fita wajen harka to duniya ce fa sai abin da ya zo duk abin da za a yi a yi karya a yi yaudara a yi albus a yi zamba cikin aminci a yi damfara a yi ha'inci a yi duk abin da za a yi a kowane mataki wannan ai duniya ce haka ake neman ta ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya haka Allah ya zargi kafirai yace su zahirin rayuwar duniya suka sani amma dangane da lahira sun gafale ta basanta ba wani malami mai tafsiri yace yadda suka san zahirin duniyar kafiran nan da sun san zahirin ni'imar lahirar ma da sun dawo sun bi ta to kai kana musulmi sai ka wani ma duniyar ma bai fahimce ta ba tukunna ga bakin talauci ga bakin kafirci ga talauci kamar beran masallaci ga kuma kangarewa da fandarewa kafarsa bakin irin sallah masu sai ya ga dama yi in ya tashi sallar in shi kaɗai zai yi sai ya babbaga ya yi yar faki ba yawa sai lada sallar wai mai karfi ko ta kato ba yawa sai lada sai ya yi sallar aminti minti biyu dandanan ya gama sai ya tashi wai wannan mai wani ma sai ya hada uku hudu biyar wani ma sai ya dinga yi yana hutawa ba kullum ba kuma ga shi cikin halin yunwa cikinsa ma ta ishe shi bai bauta wa Allah ba ga kuma ainihin wato matsalar rayuwar ana cikinsa kaga yayi asara wanda Allah ya ce khasirat duniya wal akhira shi ya asara biyu shi duniyar ba daɗin ta yake ji ba yunwa cikinsa ma ta ishe shi talauci ya ishe shi tashin hankali da firgici ya ishe shi wurin da yake kwana la'alla mage ma ba za ta kwanta a wurin ba amma haka yake haƙura ya kwanta don ba shi da wani wuri sai nan amma tare da haka bai tsaya ba Allah ba bai ma san Allah ba tukunna duk abin da in abu ya masa daɗi ya yi ashar in ya bata masa rai ya yi ashar in abu ya ba Awa ya yi ashar in abu bai ba shi sha'awa bai ashar salatinsa ashar kawai shi abin da ya iya kenan shi ya iya kawai haka rayuwarsa take ya abin da yake so kaga khasirar duniya wal akhira shi ya asarar duniyar yayi ta lahirar bai hakura ya bi Allah ba bare ta nan ne zai roki Allah ya yi masa hali da yanayin da yake ciki kuma duniyar ba daɗinta yake ji ba ba daɗinta yake ji ba bare a ce daɗin duniya ne ya kangaran da shi ko ya fanɗarar da shi a'a babu ainihin wato ɗaya a rayuwar tasa ta duniya amma kuma bai haƙura ya bi Allah ba ya rasa da wato da me zai ji kullum cikin damuwa da tsanani cewa kuma wannan damuwar da tsanani da kaza kaza abin da zai zai yaye masa su bai bi shi ba shine ba Allah ya yawaita ambatan Allah Allah ce Allah zina amanu amanu wa tatma'innu qulubuhum yace me bi zikrillahi ko bi jam'il mali allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum sai yace me bi zikrillahi ahlul imani ma'abuta imani kullum suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ambatan Allah sai Allah ya ce ala ma'ana harfin tambihi ku saurara sai yace ce bi zikirillahi da yawaita ambatan Allah ne tatma'innul qulub zukata suke nutsuwa wani malami yana cewa sarakunan duniya da sun san halin da muke ciki na nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi saboda mun koma ga allah allah ya nutsar da mu ya nuna mana duniyar ba komai bace ya nuna mana lahira ita ce komai ita ce matabbaciya mun yi imani mun yadda da wannan muna ambatan allah muna samun nutsuwa ya ce da sarakunan duniya sun san wannan nutsuwa da kwanciyar hankali da allah ya mana sakamakon imani ya ce da sun sa takobi sun yaƙe mu sun ce za su ɓace ta saboda kai kullum idan duniya ka sa gaba to ba ka da ranar kwanciyar hankali in nema kake kana samu kullum so kake ka ƙara samu in yau miliyan biyar ta haɗu gobe sai ka ce allah kawo goma sai gobe ishirin ta zo sai ka ce allah kai ta hamsin jima hamsin ta zo ka ce allah miliyan ɗari biyar haka za ka yi ta haka mutu ba ranar da aka ce alhamdulillahi allah a tsaya haka sun isa ko mai neman duniya yana faɗin wannan haka in mulki kake nema ba ranar da ka samu babu kwanciyar hankali baka samu ba babu kwanciyar hankali baka samu ba ne ma za ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi da kakan zaɓe ta zo ka buga fassa ka fito ka yi talla ka yi kaza ka yi alkawari ka yi ƙarya ka ce za ka yi ka ce kaza kaza ka yi alkawarin kaza kaza duk za ka yi za ka yi musu bolan dan wake za ka yi musu rijiyar fura da kaza kaza duk ka yi ta yi ka yi ta faɗa wani abun ma kai da ka ci zaben shi kenan an neme ka an rasa ina wane sai kakan zaɓe ta juyo kuma sannan hankali ya kuma tashi lokacin da ka samu ka haye aka ce kai aka lissafa ko sunan ka ya fito cikin wanda suka ci zaɓe ka ce shekara hudun nan shekara malala gashin ya ce ba ranar da za ta ƙare da zaran an taho gangara kuma sai kaga an dawo kasuwar bukata me aka yi me za a yi me ya kamata a yi me ya kamata a nema me za a faɗa wa jama'a wajen wa za a je ya za a yi wani jawabi za a yi wani aiki za a kamo a faɗa ne me ake so ake har yau a sake ci gaba haka rayuwar duniya take da duk wanda ya sa neman ta dan kasuwa ne ko mai neman mulki ne ko mai neman abin duniya ne ba ranar da zai koshi ba ranar da zai ce ya nutsu ba ranar da zai ce alhamdulillah ba ranar da zai samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana da bin Allah da yin abin da Allah ya ce da nisantar abin da Allah ya ce da yawaita azkaru da karatun alkur'ani da salatin annabi sai ya sami imanin da Allah ya kira masu imanin ya ce zina amanu sai ya ce wa tatma'innu qulubuhum sai ya ce bi zikrillahi sai ya ce ala sai ya ce me bi zikrillahi tatma'innul qulub da shi ake samun nutsuwa kake samun wato kwanciyar hankali dan haka wannan shine wato dabi'a ko yanayi sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala tabbas yana taimakon bayinsa na gargaru yana taimakon su a rayuwar duniya ya yi musu agaji kuma a rayuwar lahira ya musu gafara na'am يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بنجي يسألونك يسألونك cikin alkur'ani ta maimaitu sau da yawa ko a kusan gurare goma sha uku kafin wannan cikin suratul bakara ta farko ta gabata a aya ta da tara, sai ga wannan yanzu ya tsaro na kama za yi ta ɗari biyu wato da goma sha biyar haka sai ta 217 aya ta biyu bayan wannan sai ta ta 219 sai kuma ta biyu da 20 da ta biyu da ta biyu haka sai kuma suratul ma'ida aya ta hudu da kuma a araf aya ta watuwa da aya ta ɗari da tamanin da bakwai cikin suratul araf haka da amfanu aya ta ɗaya da kuma isra'i aya ta 85 da kuma kahfi aya ta 83 da taha aya ta 105 da nazi'ati aya ta biyu. duk waɗannan idan muka bi waccan ta farko ta gabata tun a darasin da ya gabata wancan wanda ubangiji ya ce yas'alunaka anil ahillati sai ce qul hiya tulin nas, a aya ta ɗari da tamanin da tara sai ta biyu ita ce wannan ta ɗari biyu da goma sha biyar yas'alunaka ma za yunfiquna sai ta uku wadda za mu tarar a gaba yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi sai ta hudu yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u nas. sai ta biyar ita ce yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khairun daga nan sai ta wato abin da kafin kafin ya sa'alu na ka anil akwai ya sa'alu na ka anil mahidi 220 da biyu kenan ya sa'alu na ka anil mahidi kul huwa aza sannan ya sa'alu na ka anil yatama kul islahun lahum khairun ita ce wato ta 200 kenan da 20 da kuma 222 kenan sai ta bakwai ita ce sai an ita ce ta cikin suratul ma'ida yas'alunaka ma za uhilla lahum قل أهل لكم الطيبات آية تهدكينا سيتا سورة الأعراب تدري دا تمانين دا بقوي إذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند إن ربي لا يجليها لوقتها فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها سيتشكل سورة الأنفال آية تقيا yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul sai ta wato ita tara kenan sai ta goma ita ce wanda take cikin suratul asra aya ta 80 da biyar kenan ita ce yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sai ta suratul kafi ita ce ta aya uku wa ya an dhil qarnayn ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ita ce ta aya ta uku cikin suratul kahfi sai ta sha ɗaya ta cikin suratul taha ita ce ta aya ta 105 wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا سيت سوره النازعات يسالونك عن الساعه ايان مرساها ايه 42 كده يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها waɗannan su ne guda goma sha uku wanda duk sahabbai ne suka yi wa manzan Allah tambaya kuma duk waɗannan tambayoyi idan muka bi su za ka ga tambayoyi ne masu amfani wadda ta shafi addininsu ko mu'amalarsu kuma tambaya ce wacce za su yi su yi aiki da ita ba tambaya irin ta mafi yawan mutanen yanzu ba bari in tambayi hukuncin kaza wani ma zai yi kaza ɗin amma zai tambayi hukuncin kaza hukuncin ya masa daɗi ya yi ko kuma hukuncin bai masa daɗi ba amma ya yi yi zai yi ya ji hukuncin to shi kenan Allah zai sauke Allah ya fi mana sai ya je ya auka shi kenan wannan duk tambayoyi ne a gurare goma sha uku a waɗannan surori da waɗannan ayoyi da aka ambata musahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masailu ne a addini da kuma mu'amala ba so suke su san hukuncin su ganshi kawai su je su wato a ce ai na san hukuncin kaza ko dan yayi musu ko dan yi jayayya wani ma zai ce bari in je in tambayi malam wani hukunci hukuncin abu kaza in ya faɗa sai ce to bari kuma in tafi in tambayi malam wani dan in ji za su saba ko za su yi daidai shi kuma irin shedancin da shedan ya dora shi kai irin aiki irin wazifar da yake wa shedan kenan bari ya je tambayi ne tambayi ne yas'alunaka ma za yunfiqun wani ma in ya je wannan tambayar sai ya je saɓani abinda malam wane na farko ya gaya masa sai ya ce to malam ai ba malam wane ba haka ya ce mun ba kaga babu alkhairi inda ma munazara ce ko neman ƙarin ilimi yake sai ya ce na ji waɗansu malaman sun ce kaza eh amma malam wane baran gwara kan malam wane da malam wane malam wane ce kaza malam wane ya saba ka gani su sahabbai ba haka ba ne wannan tambayoyi cikin alkur'ani gurare goma sha uku kamar yadda su suka gabata duk sahabbai sun yi tambayar da za su yi aikin ne nan take su tambaya amsa ta biyo baya aiki ya biyo baya yas'aluna kama za yunfiqun ma'ana me ya kamata su ciyar cikin dukiyoyinsu sai Allah ya ninke wannan addu'a wannan tambaya kai ya ansa ta mubashiratan kuma tare da ƙari akan abin da suka tambaya su sun tambaya wato uh, cewa me za su ciyar cikin dukiyoyinsu sai allah ya gaya musu abin da za su ciyar da kuma wanda za su ciyar gare shi sai Allah ya gaya musu wato ciyarwar da abin da za su ciyar da kuma munfikan alaihi wanda za a ciyar din wanda za a ciyar din sai ce kul lahum ya rasulina sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu sahabbai manzan Allah suka tambaya wannan tambayar manzon Allah ya jira wahayi ga wahayi ya zo Allah ya ce yas'alunaka ma za suna tambayar ka me za su ciyar a dukiyarsu قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما أنفقتم من خير فللوالدين abinda za ku ciyar na infaki ko min khairin min malin domin almalu yana zuwa da sunan alkhairu wato cikin alkur'ani domin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi irin halin dan adam wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam mutum mutum Allah ya shi mai son kuɗi aka ce ga kuɗi to da hankali ya tafi wani hankalinsa ya gama tashi aka ce ga kuɗi shikenan shikenan ya gama firgita ya gama ta duk abin da zai iya samu wannan kuɗin karya ce yaudara ce ha'inci ce zamba cikin abinci ne damfara ce menene ai yanzu kuɗi ne suka zo ai yanzu kawai a same su ai yanzu kawai su shigo kawai kuɗi sun shigo shikenan wato kamar buzu ya ga gyaɗa shikenan shi bukata ta biya wai wai ana zancen yadda buzu yake son gyada wai buzu ya hau rakumi ya yi katar rawani ya ruko mashi ya sako rakumi a guje sai ya wuce wuce wanda yake sai ga wani abu kamar gyada a kife sai ya taka birkin rakumi ya juyo ya zo setin wannan gyadar ya zaro mashi ya juya sai ya ga bawon gyada ne ashe ba gyada ba ne sai ya zaɗi sai ya janye wannan eh, lawani da ya rufe bakinsa ya ce kin ruɗe ni ma na ruɗe ki ta dai rode ka ka rode ta da ka gani su ka gani to haka wato malam bahaushe yake da kuɗi haka ce kuɗi to samu ne ta yaya ne menene samun ya za a samu menene wannan samu ta hanyar gaskiya ne ko ta hanyar karya ne shi wanda za a samu kudin a wajensa cutarsa aka yi damfararsa aka yi ha'intarsa aka yi zalintarsa aka yi haƙƙinsa aka ci duk ba ruwansu da wannan ba ruwansu kawai ai dai an samu alkhairi shi kenan shi ya samu alkhairi haka wanda ya je suka ganshi da kudin sai a dinga wane ya samu alkhairi ko da kan sai ya datse ya sayar in ya samu kuɗi sai a ce ya samu alheri ya samu alheri shine Allah maɗaukakin sarki ya ce kulma an faktun min khairin abinda za ku sarrafar na infaƙi shine min khairin ai min fadlin za'idin min an hajatikum daga abin da ya saura kana da kuɗi kana da buƙatar ci da sha da kaza kaza kuma kana da wata rara la'alla buƙatar ka bata taɓa wannan rarar ba cikin wannan ranar Allah ya ce wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira ba ci aka yi ɗauki duk gaba ɗaya ka bayar ba wanda su sahabbai gaba ɗaya ma suke bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa'azi ya yi nasiha ya kira matsala ta taso bukata ta taso a kawo taimako za a ciyar sai da na umar ya ce na tashi a zuciyata na ce yau zan zan wuce sayiduna abubakar yau sai na yi abin da sayiduna abubakar bai yi wannan a zuciya sai ke gayawa sai ya je gida yana da wani kuɗi da ya aje sai ya raba biyu sai ya sa rabi karkashin kulo sai ya taho da rabi sai ya kaya aje manzon Allah ya tambaye shi me ka kawo me ka bawa iyali ya ce ai raba na biyu wannan rabi na ka akwai rabi a gida manzon Allah ya ce Allah ya saka da alkhairi sai ga sayyiduna abubakar ya kaya ajiye abubakar me aka kawo me aka bawa iyali ya ce ai gaba ɗaya na kawo iyali fa ce an ban musu allah da manzansa kana iyawa ka yanzu dubu hamsin ce aljihunka sai aka nemi taimakon kuɗin sayan mai sai dan agaji ya baza hula a gabanka ya yi maka abusan ɗan ɗariran ya zaro ido sai ka ɗauko wannan dubu hamsin sai ka kore 'yan dubun ka kore su ha hamsin akwai 'yan ɗari biyar biyar ka kore su akwai 'yan ɗari biyu biyu ka kore su akwai 'yan ɗari ka kore su akwai 'yan hamsin ka kore su akwai 'yan ishirin ka kore su akwai 'yan goma ka kore su akwai wata biyar canjin goro ka ce ku ba da kalilan allah ya ba da kasira sai ka wulata. cikin hular dan agaji wai ka ba da kalilan kuma dan zalunci allah ya baka kasira to idan wannan karatun naka haka ne ka ba da kalilan allah ya ba da kasira to ka haddace shi ka wanke allan ka rubuta ka ba da kasiran Allah ya baka a kasaru ka ba da yawa Allah ya baka mafi yawa ai fi ka ba da kaɗan Allah ya baka da yawa ba da da yawa Allah ya baka mafi yawa mafi yawan abin ne ai kaga ya kamata a haddace wancan karatun a wuce amma har yanzu shekara malala gashin tinkiya ba a wanke wannan allon ba ku ba da kalilan Allah ya baku kasira don haka wani wani bawan allah wani masaki ya yi fada ya yi bore da shi da wani kuturu ya yi yajin bara ya ce komai ya tashi a duniya ban da bara sai ka yi sati gana bara ba ka haɗa ce na rana ɗaya ba ya ce to an daina karɓar yan biyar biyar yan goma ma ba za a karɓa ba kada ku bayar ya yi fishi ya tafi saboda me ya kamata shi ma a ƙara farashi aiko tunda abubuwa sun tashi omo ya tashi sukari ya tashi gero ya tashi ai a ɗan ƙara waɗannan bayan Allah ba kullum ku ba da ƙalilan Allah ya baku kasiran ba a'a ku ba da kasiran Allah ya baku a kasaru shine Allah ya ce qul ma anfaqtum min khairin ka ce musu abin da kuka ciyar na sauran abin da ya saura ko ƙari na dukiyarku wato kuka ciyar wato na dukiya wato idan za ku ciyar ku fara guda na kurkusa na kurkusa falil ne ku kalli iyaye ku ciyar da iyaye ku taimaka musu iyaye uwa da uba suna nan suna a fara ciyarwa ta kansu falil ne sannan kuma kaka na bangaren uwa da bangaren uba in suna nan a fara ciyar da su a taimaka musu su ma sannan wal akarabi na abiyo dangi makurkusa na kusa na kusa sannan wal yatama abiyo a ciyar da wato alyatama jam'u yatim ne ma'ana marayu wanda babansa ya mutu yana karami bai balaga ba Allah ya Allah maɗaukakin sarki ya fi uwa yadda uwa take tausayin ɗanta allah ya fi tausayin bayinsa fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta ko 'ya'yanta don haka wato allah ya ce a taimaka wa ma marayu wannan yara ne kankana ba su balaga ba babansu ya mutu bai ban musu komai ba ga azumi ga sallah ga waɗannan 'ya'yan makota mahaifinsu yana da rai ya yi musu kaza ya siya musu kaza ya ba su kaza waɗannan suna gani yaro zai fita a guje je ce wancan ɗan makota marayu kaga babanmu ya siyo mana kaga babanmu ya shi ma a tausaya masa kada ya ji wata karaya a zuciya ya ji ya rasa wanda zai masa wannan ne shi ma da an yi masa wannan to a taimaki zuciyarsa kada a batta ta kare a ƙarfafi zuciyarsa a haɗa da shi shi ma a ba shi irin wannan taimako da agaji sannan wani masakin a taimaki maski miskinai masakin jam'u miskin ne almiskinu shine alfaqiru ma'anar miskini man askanahu alfaqru ma'anar kalmar miskin tana nufin asukuna zama ma'ana wanda talauci ya hana shi motsi talauci ya hana ya motsa ya iya yin kaza ya kamata ya yi kaza saboda talauci babu ya kamata ya ci kaza saboda talauci babu ya kamata ya sayi kaza saboda talauci babu ya kamata ya samu kaza saboda talauci babu ya kamata ya mallaki kaza saboda shi ake kira miskin ai asqalahu al a wa azallahu har talaucin ya shine ya zaunar da shi har wani ma sai amfani da talaucinsa ya je gaban mawadaci ya kaskantar da kansa ya wulakanta kansa ya abin wulakanci wai dan ya samu wani abu ya manta kimarsa ta dan adam ya zubar da mutuncinsa wanda ba daidai ba ne bai kamata ya haka ba a taimaka irin waɗannan almasaki ɗin wabnu sabil shine mutumin da yake matafiyi ne yana tafiya ya zo garin da ba nasu ba ko ƙasar da ba tasu ba sai huzurinsa inda yake son ya kai ya aminta ko huzurinsa ya kai shi ya dawo da shi sai samu matsala a hanya ko 'yan fashi suka kwace guzurin ko guzurin ya zube ko aka yi masa sane ko aka yi masa kwace ya zo kuma garin da bai san kowa ba bai san wani ba bare ya je nemi bashi shi kuma ba a san shi ba bare a bashi bashi kuma yana cikin tafiya ba nan zai tsaya ba gaba zai yi. to yana da buƙatar a agaza masa yi gaban kenan a bashi abin zai ci ya sha ya yi wato guzuri da shi zuwa ya yi gaba shine ibn sabi matafiyin da guzurinsa ya yanke ba matafiyin ganganci ba mutum ne zai taso daga maiduguri za shi sakkwato amma guzurin da yake hannunsa na mota ko kudin mota yobe ba shida ita ce ai jiha ta kusa da maiduguri ko amma kuma sokoto za shi amma kuma ya ni ya kullo tafiya to ya za ka yi wannan kaga akwai ganganci ka bari ka shirya ka samu guzurin da zai kai ka ka samu guzurin matsala ta samu guzurin a hanya ko ya zube ko aka sace ko aka kwace ko yan fashi kaga in ka zo aka fahimci gaskiyarka sai a taimaka maka amma ka taso kawai haka wani ma ya ba iyalinsa ya zubar sai ya ce a taimaka masa da kudin mota zai tafi kamaru iyalinsa suna sakwato me za ka yi a'a so yake ya watsar da su ba kudin cefa ne ko abinci ya ban musu ba wai zai tafi cirani wace ka tafi ka bar iyalinka kuma ba ka da magusirin tafiyar kuma ka zo kana nema abin ai ba irin wannan ba wanda yana cikin tafiyar matsala ta faru da guzurinsa zuwa har inda za shi sai matsala ta samu guzarin nasa sai a taimaka bai san wanda zai bashi bashi ba in ma yana da shi bare ya ce zai aiko shi kuma ba a san shi ba bare a yadda a bashi bashi kaga wannan yana cikin halin yanayin da ya kamata a ce an taimaka masa shine ibnu sabil wanda Allah yake ce a taimaka anan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alimun sai ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma taf'alu min khairin bai ce wa ma tunfiqu min khairin ba ai can tambaya suka yi wa yas'alunaka ma za in faɗi suka tambaya da Allah ya faɗi abinda mutum yake da shi na rana sama da buƙatar sai kaza yi za ya ba suwa da suwa da suwa ne ai cikin dukiya ne sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin bai ce wa ma tunfiqu ai magana infaqi ake da za a ce wa ma tunfiqu abin da kuka ciyar min khairin amma sai aka ce wa ma taf'alu abin da kuka aikata me yasa ayat ta karkare da wannan jela da wannan usulubin a maimakon wa ma tunfiqu min khairin ce wa ma taf'alu min khairin na'am ya za mu fahimci wannan abin da za a ci da sauransu da kankana da faɗaɗa kamar me kenan da ciyarwa da taimakawa duk dai ala ciyarwa shayarwa ƙosarwa suturtarwa eh? to aiki ake wa ma taf'alu min khairin ba wani abu da za ku aikata kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya tattaro duka aikin ne domin Allah yana sanya wa bayansa rahama fiye da yadda yake sanya musu azaba asali ma Allah baya san azabtar da bayansa sai dai in bayan sun kangare sun fandare sun zaɓi azabar sai Allah ya musu abin da suke so amma Allah ya ce ma yuridullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima mai Allah zai ne muku azaba kuna bayinsa shi ya halicce ku bai halicce ku don ya azabtar da ku ba bai halicce ku don ya sa ku jahannama ba ku kuka yi aikin jahannama Allah tattalin ku yake lallashin ku yake so yake kofofin alkhairi yake buɗe muku dan ku aikata ladan ya taru da yawa ku samu aljanna dan aljanna tana buƙatar aiki Allah ma Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala inna lahi qaliya ala inna hiya aljanna cewa hajar Allah tana da tsada hajar Allah ita ce aljanna duk kudinka duk ka duk abin da ka tara a duniya na kudi ko kudinka yana taba sama dan tudu dan yawa dan mai dalaka ta kera sama baka isa ka aika da kudi ka ce a saya ma gida aljanna ba yadda za ka aika a saya ma gida a dubai ko a ingila ko ko a ka isa ka aika a saya ma gida aljanna baka isa ka yi wannan ba ashe hajar Allah mai tsada ce hajar Allah wato aiki take bukata tare da imani da Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin sai ya ce ba wani abu da za ku aikata ma'ana ko da ba ciyarwar ai akwai aikin alkhairi la'alla ba ciyarwar bane allah wani shawara za ka bashi ta alkhairi wani magana ta alkhairi za ka gaya masa wani addu'ar alkhairi za ka yi masa wani hannu za ka kama zai zo zai ɗau kaya za ka taimaka masa ya ɗora a babur ɗinsa ko kekensa ko motarsa alkhairi kai masa to wannan shine ne ina ganin za mu tsaya ma alhamdulillah lokaci ya yi sai mu tsaya na alhamdulillah